cikin farin ciki da annashuwa. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون daga cikin munafukai akwai waɗanda suke aibata ka ya kai wannan manzo akan raba sadaka a yayin da ba su samu abin da suke so ba idan ka ba su daga cikinta sai su yarda da kai idan baka ba su abin da suke